ina son yi amfani da wannan dama na musamman muku maraba da zuwa nan harkwatan 'yan sanda na jihar katsina kuma in sanar da jama'a a wata nasara na musamman da muka samu yau din nan da shike waɗan an fara ta tun jiya da 'yan ta'adda da mutanen ira na dutsen ma wadda shi da kanshi ya jagoranta suka samu nasara suka kashe wa'in 'yan ta'adda guda guda uku ga sunan kwance kun gansu kuma insha Allah Allah ba zai ji kansu ba eh, saboda ba sa son mu zauna lafiya kuma za su samu sakamakon ta'addancin da suke yi a wannan duniya can lahira eh, kuma wa'annan bindigogi kiran eh, ak-47 guda biyu da hasashai ga sunan kuna ganin su guda goma sha biyar da aka samu tare da su su sun gudu ruggansu inda aka bi su har nan rugar nasu an kona ta waɗansu babura da aka samu a nan rugar da suka yi amfani da shi suna zuwa wannan aikin ta'addanci a nan ariyan unguwar bera da tashar mangoro a nan suka atakin waɗannan ƙauyukan suka kwashi shanu eh, da babura guda biyar a wannan ƙauyen sai jama'a suka kira shi ira kwamanda suka gaya mishi so shi ne ira ya tashi na dutsen ma namijin duniya ne kwarai gashi nan <laughs> yes ya jagoranci mutanen shi cikin daren nan suka fara fada da su tun daga asuba tun wurin karfe biyu na dare har zuwa wayewan garin allah suka bi su har zuwa gidansu rugansu inda suke daga nan suka, suka, samu nasarar suka kashe uku daga cikinsu sauran, sauran suka gudu kuma suka samu suka amshi wa'innan bindigogin guda, guda biyu kiran ak-47 allah kuma ya ci gaba da ba mu sa'a